السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a dare na uku tare da 'yan uwa masu girma na wannan gari na yamai headquarter mulki ta ƙasar niger a yammacin afirka a karo na uku a cikin wannan masallaci na amir Sulfan, a wannan dare na Litini bayan yammacin lahadi sha ɗaya ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu. da talatin da uku wanda a kalandar baturan ingilishi ake kwatantawa da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da yi mana muwafaka cikin abin da za mu tattauna a wannan dare kuma ya sa ya zama mai amfani mai alkhairi mai albarka a gare mu da sauran yan uwa musulmi kamar yadda aka gabatar mabu'in muhadarar wannan dare shine muhimmancin neman ilimi ko kuma muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi kamar yadda muka sani yan uwa ilimi shine mafificin abin da ya kamata a yi amfani da dukiya wajen nemansa domin kuwa babu abin da ya kai shi daraja da ilimi ne ake sanin Allah kuma a bauta masa da ilimi ne ake sanin haƙoƙin masu haƙoƙi domin a ba su ilimi haske ne da ke shiryarwa zuwa ga abin da yake daidai yana gadar da takawa wato tsoron Allah kuma yana jawo daraja da ɗaukaka ga wanda ya mallake shi ilimi shine ma'aunin halal da haram kuma shi ne maganin cutar jahilci Shi ne maganin cutar rarraba a tsakanin musulmi ilmi shine mafificin abin da ya kamata a yi amfani da dukiya wajen nemansa, domin kamar da muka ambata babu wani abu da ya kai shi daraja a duniyan nan a harshen larabci ilmi wanda dama ko a hausa da ake cewa ilmi kalma ce ta larabci da bahaushe ya hausantar da ita ta yadda idan an ambace ta wanda ke jin hausa ina iya fahimtar abin da ake nufi don kuwa kan ce wane na da ilmi wane ba shi da ilmi to ita wannan kalma balarabiya tana da ma'anoni guda biyu ma'ana a harshen larabci wajen masana yaren da luga sai ma'ana ta biyu ma'ana ta shari'a wadda malamai suka bata a harshen larabci malamai sun mata fassarori mabambanta amma za mu ba da misali da guda biyu a cikin almisbahul munir an fassara kalmar al'ilmu da ma'anar al'yaƙin wato sakankan cewa haƙiƙan cewa yaƙi ne yake yuƙalu alima ya alamu iza ta yaƙan akan ce alima ya sani ya alamu yana sani iza ta yaƙana in ya sakankance ya yaƙi ne. a cikin littafin alkamus an ce alimahu kasami'a ilman bil kasami ai arafahu wa alima huwa fi nafsi wa rajulun alim wa alimun jam'u ulama ko jam ulama wa allam ka juhal ai alimahu ya san shi kamar daga wazanin sami'ahu ilman sani bilkasra kasra wato arafahu ya san shi wa alimahu wa fi nafsihi ya san abin shi da shi, akan ce rajulun alimun malami ko mutum masani alimun mai yawan ilimi jam'in sa sai a ce ulama wato alim sai a ce ulama akan ce allamun akan ce juhal wato a juhal kina a takaita a harshen larabci ma iya cewa ilimi ya kunshi yaƙini sakankancewa sani na hakika a shar'ance malamai suka ce al'ilm wa ma'arifatu shai'i ala ma huwa bi ilmi ya kunshi sanin abu a yadda yake kina idan mutum ya san abu a yadda abin yake to ana cewa yana da ilimi kenan da zai san abu ba yadda abin yake ba to abin da yake da shi ba ilimi ba sai dai a ce yana da jahilci amma jahilcin da yake ba jahilci mai tsanani mai dabaibayi ba wato jahilcin da yake murakkab ba sai dai basir domin ya kuskure ne wajen fahimta ya ɗauka abu kaza kaza ne abu kaza ga yadda yake alhali kuma kuskure yake to amma idan ya san abu a yadda yake bisa hakikaninsa to sai a ce yana da ilimi lafazin ilmi ko kalmar al'ilm ta zo a ƙur'ani bisa ma'aunai da masadir na harshen larabci fiye da ɗari biyar sannan ta zo da ma'anoni mabambanta amma daga cikin ma'anonin da ta zo da su a ƙur'ani kalmar al'ilmi kan zo da ma'ana ta arru'ya gani kamar yadda ya zo cikin suratu ali imran sura ta uku a ɗari da arba'in da biyu am hasittum an tadkhulul janna walamma ya alamin wannan lamma ya alamin lahun labina jahadu minkum kalmar ya alam wanda daga wato al'ilmu ne asali ta zo da ma'ana ta gani kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhali Allah ya ga waɗanda suka yi jihadi na gaskiya daga cikinku ya san kuma 'yan bogi a nan wurin kalmar al'ilm ta zo da ma'ana ta arruya haka nan a cikin suratul bakara sura ta biyu a ɗari da arba'in da uku allah Ta tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم Ba mu sanya al القبلة da ka kasance a kan ta bayan sabuwar alkibla face don mu ga suwane ne za su bi manzo su tashi daga inda suke kallo a da su koma sabuwar alƙibla duk da irin tsangwama da surutu da cece kuce da mutanen makka za su yi na cewa to gunji ba wai don ɗanagen ƙeya da mu hatta inda ake kallo ma da yanzu ya canza a nan wurin illa na alama ma'anar don mu gani ne haka nan lafazin al'ilm ya zo da ma'ana ta al'izmi wato izini ba da dama kamar yadda ya zo a cikin suratu hud sura ta goma sha ɗaya aya ta goma sha hudu fa'lamu annama unzila bi ilmin la ka sani an saukar da alƙur'ani ne da izinin Allah shine ma'anar bi bi da izinin Allah kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri suka fassara kalmar al'ilm ta zo da ma'ana ta addini addini domin a cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari da ashirin Allah ta'ala ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ja aka min al malaka min Allah min waliyin wala nasir al-ilmu anan dewa daga malaman tafsiri sun fassara da addini idan da za ka bi son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na addini to ba ka da majibinci ba ka da mataimaki da za ka samu daga Allah lafazin al'ilmu ya zo da ma'ana ta addalilu wal hujja dalili da hujja a cikin suratul an'am sura ta shida aya ta ɗari ta arba'in da takwas Allah ta'ala ya ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ay hal indakum min ad-dalil wal hujja fatukhrijuhu lana kuna da dalili da hujja na abin da kuke faɗi da jayayyar da kuke yi ku fito mana da dalilin da hujjan dan mu gani kalmar al'ilm ta zo da ma'ana ta annubuwa annabta domin a suratu yusuf sura ta sha biyu aya ta ashirin da biyu faɗin allah tabaraka wa ta'ala walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma atainahu hukman wa ilma wasu malaman tafsiri sun fassara ilma a nan da nubuwa ai atainahu hukman wa nubuwatan kalmar al'ilm takan zo da ma'ana ta at rarrabewa bambancewa tsakanin daidai da abin da ba daidai ba tsakanin wannan da wancan a cikin suratu ali imran sura ta uku aya ta 166 zuwa 167 Allah ta'ala ya ce wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladhina nafaqu ai dan a bambance mu'minai a kuma bambance wanda suka yi munafunci kun ga kalmar al ilmu ta zo da ma'ana at-tamyiz haka nan kalmar takan zo da ma'ana ta al-fadlu fifiko domin a suratul qasas aya ta saba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala inna ma utitu ala ilmin indi ce, ai na samu wannan dukiyar ce saboda falalar da nake da ita da yawa daga malaman tafsiri aka suka fassara ilmu anan ai fadl ala halin duk waɗannan hanyoyi ko kuma ma'anoni da kalmar al'ilmu ta zo da su a ƙur'ani a mafi yawan malaman tafsiri yadda suka gani duk dai in muka tattara gaba ɗaya za mu ga a mafi yawan wurare kalmar al'ilmu na zuwa da ma'ana ce ta sani sani na hakika sanin abu a yadda yake kuma wannan fassarar ita ce fassarar da ta fi dacewa da abin da ilimi ya kulfa da kuma mustalahat na kalmomin da ke da mugayara ko suke da taradus da kalmar al'ilmu kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani bisa wannan gaba ɗaya maganar da za mu yi min awwaliha ila akhiriha abinda muke ɗauka ma'anar ilimi shine sanin abu a yadda yake ilimi na da falala falalar ilimi ba ta ƙididduguwa, ba ta iyakantuwa sai dai za mu gutsuro ɗan wani abu dangane da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna game da falala da matsayin ilimi ilimi haske ne wanda ke nuna wa mai shi bambancin ƙarya da gaskiya inda Allah ya azurta mutum da ilimi to yana iya bambance gaskiya da ƙarya abinda Allah ta'ala ya ce kenan a cikin suratu saba sura ta talatin da hudu aya ta shida wa yaral ladina utul ilman alladhi unzula, ilayka min rabbika huwa alhaq wa ya'di ila siratil aziz alhamid kuma waɗanda aka ba ilimi na sanin ko sun san cewa abin da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya kuma yana shiryawa zuwa da hanyar al'aziz mabuwaye alhamid abin ba wannan ayar malamai suka ce na nunawa balo-balo cewa ilimi na taimakawa mai shi da yadda zai gane ya iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin daidai da abin da ba daidai ba tsakanin alkhairi da sharri tsakanin imani da kafirci tsakanin sunna da bid'a tsakanin abin godewa da abin Allah wadai da ta kina ilmi haske ne ilmi yana gada da tsoron Allah a cikin suratu al-isra سورة الشعبقي آية تقريد بقي زوى آية تقريد ترى الله تبارك وتعالى ياتي إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفقولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Lallai waɗanda aka ba ilimi gabanin wannan littafin alƙur'anin idza yutla alaihim in ana karanta musu ƙur'anin a yanzu yakhruna lil asqani sujada suna faɗi fi sujuda wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'adu rabbina lamaqula suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu lalle alkawarin mu tabbatacce ne sai an aiwatar da shi wa yakhruna lil azqani suna masu fadi akan mukamukansu suna masu sujuda kenan yakun suna masu yin kuka wa yaziduhum khushu'a kuma abinda ake karanta musu tunda dama suna da ilimi sai yana ƙara musu tsoron Allah ashe kenan ilimi abu ne da ke gadar da tsoron Allah ga ilimi shine mafificin jihadi gaba ɗaya a duniya ba abin da kai ilimi girma a wajen yin jihadi domin kuwa a cikin suratul furqan sura ta 25 aya ta 52 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau shi'na na fi kulli qaryatin nadhira fala tu'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira Allah ta'ala ce da mun so da mun aikawa kowace alƙarya da mai gargaɗi mai wa'azi don haka kar kai da'a kar kai biyayya ga kafirai kuma kai jayayya da su ta hanyar amfani da shi jayayya ko kuma wato kai jihadi da su ta hanyar amfani da shi jihadi mai girma wa jahiduhum bihi حاضر ان الناس به دمير يعود الى العلم عند اكثر المفسرين شيخ الاسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يايم بياني والكتية كم سشيء كم ونا يتتبس ونا الآية تنا إشارة نزوى جهاد دا أكتش منزوعي دا منافقين جهادي دا منافقين shine akbar jihadai domin aljihadu bil kufar nau'an yace jihadin da za a yi da munafukai shi wahala kuma su jihadin su ba da makami ne. da makami ne amma ba mai fitar da jini ba makami mai ratsa zuciya makami na ilimi saboda haka malamai da dama sun kafa hujja da wannan ayar a wannan zamanin da baya wajen tabbatar da cewa ilimi shine mafi girman dukkan nau'o'in jihadi ko mafi fitin nau'o'in jihadi ilimi alama ce ta masu imani kuma alama ce ta masu hankali domin kuwa cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta 8 da Allah tabaraka wa ta'ala yake ke bada labarin abinda munafikai ke na tsiya na mayun zunɗe ga musulmi amma suna cewa mu dinnan me zai sa mu ciyar da su tunda dai su sun ce sun imani da Allah Allah zai ba su to su je mana Allah ya ba su har kuma suka dawo suna cewa in ma aka je yakin aka dawo ai mun san lokacin na an yi rauni dan za a yi fata fata da muminai in an dawo kuma abin da ya dan rage na gugudun su sai mu kore su daga garin Madina yaquluna la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al azmu min al azal da Allah ta'ala ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil sai ce mene walakin al munafiqina la ya'lamuna sai malamai suka ce mafhumul mukhalafa nan shine al mu'minuna ya'lamuna wal munafiquna la ya'lamuna ashe ilimi wa afwan la ko kuma almu'minuna ya'lamuna li'annahum qad utul ilma an ba su ilimi yasa su dinnan suka san gaskiya amma waɗancan munafukan ko da suna karatu ba su da ilimi don ba su san al'amarin a yadda yake bisa hakikaninsu ba don haka sai ya zamanto su dinnan sun shiga cikin la ya'lamuna kuma la yafqahuna bayan wannan Allah tabaraka wata'ala a suratul ankabut aya ta 43 ya ce wa tilkal amsalu nadribuha halin nasi wa ma ya'qiluha illa alim waɗannan misalai ne da muke bugawa mutane ba masu hankalta su hankalta da waɗannan misalan sai al'alimuna masana ashe kenan ilimi sifa ce alama ce ta masu hankali alama ce ta masu imani ilimi baya yankewa saboda mutuwa domin hadisin nan na muslim wanda muka san shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza mata al-insanu in kafa an amaluhu illa min salasa illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u la a ciki a shahidu anan aw ilmin yuntafa'u bih ko mutum ya bar ilimin da za a yi amfani da shi kenan ko da mutum ya mutu lada na zuwa gare shi aikinsa na alkhairi zai yankewa la'ana ko tsinuwa ba ta sauka akan ilimi amma tana iya sauka akan komai amma banda ilimi da mal imamu tirmidhi ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala inna dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim ma'aiki sallallahu alaihi ce lallai tabbas duniya tsinanniya ce la'ananniya ce abin da ke cikin ta ma tsinanne ne la'ananne ne ban da zikirin Allah da abin da yake tare da zikirin Allah ko ya shiga cikin hukunci na zikirin Allah kuma ban da malami ko mai neman ilimi ashe komai yana iya samun tsinuwa da la'ana amma ban da zikirin Allah wato ban da ilimi ilimi yana daga cikin abubuwan da tsinuwa la'anta ba ta hawa kansu kamar da zikirin Allah da duk abin da ya jibinci zikirin Allah sallah da salatu ne umarni da kyakkyawa da hane da mummuna sadar da zumunta duk cikin mawa lahu ne duk wani aikin alkhairi tsinuwa ba ta hawa kansa to ilimi na cikin su sai ma aka ambace shi aka ware shi bayan yana cikin ma na zikirin da aka ce wa ma ai ilimi na cikin ko ba ciki amma dan a nuna fifikon ilimi akan sauran kuma sai aka ce au alim wa alimun au muta'allim dan a nuna fifikon ilimi ilimi yana shigar da mutane hanyar aljanna al-imamu muslim ya rawaita hadithin nan mashhuri man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila al-janna wanda duk ya kama hanya ya tafi neman ilimi Allah na shigar da shi hanyar aljanna saboda falalan ilimi Allah tabaraka wa ta'ala har ma gori yayi wa annabi Yusuf da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam sai da aka yi musu gori wallahu amanu Allah ya isa yi sai da ya musu gori cewa ni fa na ba ku kaza me kazan ilimi dan an nuna maka ilimi abu ne babba ya sha bamban da sauran abubuwa mu koma suratul yusuf sura ta sha biyu aya ta ashirin da biyu walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma a wajen malaman da ke ganin ilma anan ba nubuwatan bane na nufin ma'arifatu shay alama huwa bihi wa kadhalika najzil muhsinin game da annabi Musa a suratul qasas sura ta 28 aya ta 14 walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin annabi Isa a surati ma'ida sura biyar a ta ɗari da goma Allah ta'ala ce ya Isa bin Maryam wakkur ne mace alaika wa ala walidatika in ayyattuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil ba'd wa kahla wa in kitaba wal hikma wat tawrata wal injil wa in kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ashahidu kin in allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrat wal injil an masa gori akan an bashi ilimi dama kuma Allahu amannu dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma Allah ya gaya masa ya bashi ilimi ba ga yanan cikin suratul nisa'i mu koma makaranta sura ce ta hudu aya ta 113 Allah ta'ala ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima to kun ji ba wa anzalallahu alayka wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gori wallahu amanu domin an ba ilimi don abu ne babba abu ne da babu kamansa abu ne da babu abu ne da babu kwatankwacinsa abu ne da ba a gama shi da kuri ilimi yana da abubuwan da yake banda da su akan sauran abubuwa gaba ɗaya yana da keɓance-keɓance khasa'is ɗinsa babu abin da ya yi tarayya da ilimi cikin waɗannan abubuwan duka a iya samun wani abu ya yi tarayya da ilimi cikin wasu sashi amma ya haɗa waɗannan khasa'is ɗin la babu ilimi na da khasa'is guda shida abubuwa guda shida da suka keɓance shi abu na farko ilimi shine gadon annabawa annabawa ba su bar komai na gado ba sai ilimi ba wani abu da suka bari a duniya na gado sai ilimi inna al-anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warathu al-ilma faman akhadahu ko faman aka zabihi, aka bi hazzin wafir kamar yadda al-imam tirmidhi malamai su ne magada annabawa wa malamai ba su bar gadon dinare ba ko dirhami abinda suka bar gadon sa shine ilimi wanda ya samu ilimi gwargwadon abinda ya samu ya samu rabo babba a cikin harkar gado na annabawa to kun wata rana abu huraira radiyallahu anhu ya shigo masallaci ai wato ya shiga kasuwa sai ga mutane ana ta da hadan kasuwanci sai da sayarwa ana ta ta ta ta haya haya ba kama hannun yaro sai ya ya kira da karbi yace ya ku mutane ne kuke a nan ga gadan manzon Allah can sallallahu alaihi wasallam ana rabawa a masallaci haba in ba kai ba nuri kowa yana gaggawa ya zo samu wani yanki daga gadon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari suna isa masallaci sai suka tarar da alaƙa wancan ya tara nasu jama'a yana koyar da su qur'ani wani na koya masu tafsiri wani na koya masu wasu abubuwa na hadisai su ne ba su ga ana rabo ba ba a rabon kwandala ba a rabon dala ba a rabon sefa ba a rabon komai sai suka fito suka koma suka samu abu huraira suka je masa kai abu huraira ka ce mana ana raba gadon manzon Allah to mu je ba mu ga komai ba sai masu karatu yace to ai wannan ne gadon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ai ne abin da ya bari shi yasa lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake khalifan manzon Allah khalifa na farko sayyidatuna fatima radiyallahu anha ta je ta same shi akan gadon babanta wane ne babanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ya bar duniya ya bar fatima tana da ranta ya kamata in a kamata ne na kamata a ce an ba ka gado ko ba ka bane yusikum Allah fi auladikum li dhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan fala an-nisfu ba shine ba saboda haka babanta ya mutu ya bar da ita kadai ba sai a ba ta rabin dukiyar ba ko ba ta ba saboda haka ta je ta ce a ba ta gado sai abubakar radiyallahu anhu ya ce mata aini na ji zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama inna ma warrathu ilma abinda suka bari a gada ilimi ba su ba su barin dinari dirhami duk abinda suka bari a duniya sadaka ne ba a kai shi ga magada kun ga wannan daga cikin khasa'is na annabawa ko khususiyatu to wannan sai wasu yan bana bakwai yan ba na nahiya sai suka ɗauki wannan kabiyar a matsayin kabiya da za su cutar da sahabban manzon Allah khasatan abubakar ibn abi kuhafa cewa ba da tsayan nan ba ba wai kun ce babban mutum ne wai kun ce sahabi ne amma ga shi ya cutar da irin manzon Allah ya hana ta gadon ta bayan kuma Allah ya ce a ba ta gado wai ba kun ji to inda da gaske mai yasa ba za a kaddara cewa wanda ya cutar da fatima yar manzon Allah ta hanyar ana ta gado kama za mu ya cutar da yadda ya haifa ba ko yadda ya haifa ba ta da gado wace ce yadda ya haifa kun yi shiru aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da gado manzo ba da shi wala wannan wala wannan rubu mimma taraktum illa yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn tana da gado a kasa dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi takwas a ba ta kashi ɗaya da ita da sauran matan da aka aka rasu aka bar su inda gaske ne da Fatima da Aisha za su iya cinye gadon manzon Allah su kadai sallallahu alaihi wasallam za su iya cinyewa ba su iyawa domin aisha da sauran mata suna da ɗaya bisa takwas fatima ita kadai tana da ɗaya bisa biyu kenan wannan nes wannan asumun ga wanda suka iya rabon gado cikinku sun san za a kasa gida takwas za a ba aisha da sauran mata kashi ɗaya a cikin takwas saura kashi bakwai za a ba za a ba khadija an fatima kashi hudu a cikin takwas na ta rabi kenan ga hudu ga kashi ɗaya biyar kenan saura nawa saura kashi uku kashi uku nan suwa za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba waɗanda ke da farilla sananniya gadan su abin da ya ragu ku ba makusantan mamaci cikin maza su wane ne aka ba tusa Abbas yana nan a ya rasu kafin shi al Abbas ya rasu a yana nan ya rasu ba ya rasu ba domin Umar dan Khattab ya rika sashe masa addu'a ta istiska ko ba ka ba saboda haka yana nan yana nan aliyu dan abi talib yana nan ko ba ka ba aqil yana nan ko ba ka ba jafar ya rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan duk suna da gado mai yasa ba a maganar su banda wannan akwai ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ƴaƴa maza suna da gado sai ai musharaka ai tarayya cikin su a raba masu waɗanda suke za a yi ya zakar misal hadar sun sayi a yi wanda suke bi sauya a yi me yasa waɗanda ke cewa an hana fatima gado ba sa maganan gadon sauran kalimatu haqqin yuradu biha al-batil a shahidu ƴan uwa shine annabawa ba sa barin gado inda na dinare ko dirhami ne ilimi ke suke bari gado saboda haka ilimi shi ne gadon annabawa duk duniya ba wani abu gadon annabawa sai ilimi wannan ba abu ne da yake banci ilimi ba abu na biyu ilimi shine kadai aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni da ya nemi kari a kansa kamar yadda ya zo cikin suratul aya ta 114 fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wanda daga cikin magabata na maka kowaye yace ko shakka babu inda akwai abin da ya fi ilimi daraja da an umarci manzon Allah da ya nemi karinsa tun da ba a neme shi nemi ƙarin koyi ba sai ilimi to ba abin da ya kai ilimi da nasa abu na uku Allah ta'ala ya siffanta kansa da ilimi ko da yake Allah ya siffanta kansa da wasu abubuwan ma amma ilimi na daga cikin abubuwan da Allah ya siffanta kansa saboda haka ana ɗaukan wannan ma daga cikin khasa'is na ilimi amma ba ilimi ya yi insiradi da shi bane ba ilimi ya kaɗaita da wannan siffar bace ko wannan keɓantuwan bace kowane mutum a duniya yana farin ciki in an danganta ilimi gare shi ko da bai da ilimi kun yana da wannan kowa in aka danganta masa ilimi yana so ko da bai da ilimi kamar yadda ba wanda yake son a danganta masa jahilci ko da yana da jahilci kun ga bambancin ilimi kenan da sauran shi ilimi kowa yana so a ce yana da shi ko da bai da shi amma kishiyar ilimi kowa baya so a danganta shi gare sa ko da yana da jahilci shi yasa ali dan abi talib radiyallahu anhu ardahu aka rawaito yana cewa ka fadil ilmi sharafa an yad'ihi man la yuhsinu wa yafrah bihi idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli zamma an yatabarra'a minhu man huwa fihi ya ishi ilmi al-fakhri da daukaka da matsayi da girma da falala da kebantuwa wanda ma bai da shi yakan so ya danganta ma kansa ilimin kowa malam ba haka ba shi ke cewa kowa malam bai iya ko ta ba amma da zaka ce malam sai ya je ya kalle ta <laughs> yana so fa goma haka ba ce akara maka lawo ko fatiha bai zai jiwe ya kalle ka <laughs> akara maka lawo yana so fa sannan wanda ba yake da jahilci wanda bai da ilimin kuma yana kokari ya kubutar da kansa daga haka inda zaka ce jahil ba wanda zai wuri kowa zai sun kwanta kai zai ce babu jahili a nan kaga wannan na daga keɓance keɓancen ilimi ilimi shi kadai ne abin da baya raguwa daga mai shi saboda wai ya ba wani in kana da naira goma a ba naira ba suna ya mai in kana da dala goma sai ka ɗauka ka ba mutum dala biyu kudinka yana nan ko ya karu ko ya ragu Eh? yaro sai dai kawai kana fata Allah ya rubanya maka ta hanyar lada ya maida maka da alkhairi maida da sai suka nuna amma kai sai dai an duba za a ga saura takwas idan kana da ilimin nan nawa, sai ka karantar da mutum yanzu ya iya ya haddace ka ya tafi ne ko ya ragu ko yana nan yadda yake ne da duwa ma yi don za a ƙara kwarewa a kansa ilimi ne kaɗai yake da wannan a duniya mai mulki in ya ba wani mulkinsa ko na kwana ɗaya ne yana da mulki a wannan kwana ɗaya ya ga yaro ya tashi amma ilimi in kana da shi ka ɗauka ka ba wani kai naka da duwa mai ilimi ne ka ɗauke da wannan ilimi ne kawai baya karewa wai don saboda yawan karantar da shi shi bai karewa amma kowane abu yana karewa sau da yawa za mu ji an ce Allah sarki dawa nan mai kuɗi ne mai arziki ne amma ba kowa gaba mukan da hanci Allah sarki dawa da su ne manya amma yanzu ina ko ba ka ba mukan da hanci Allah sarki dawa da na da hankalinsa amma yanzu ya haukaci ko ba ka ba amma mun taba jin an ce Allah sarki dawa da mai ilimi ne amma yanzu ya zama jahili an taba samu wannan a ce Allah sarki dawa na yana da ilimi amma yanzu ilimin ya kare an taba samu to ilimi ne kada yake da wannan a doron kasa kun yarda da wannan to waɗannan su ne abubuwa shida da ilimi yake banta da su Wannan ya sa masu ilimi suke a matsayin manyan mutane a cikin al'umma kun ga kuma na awal to manyan mutane ne domin su ne masu ilimi su ne al'ulama waɗanda suke maza da annabawa malamai na da matsayi a cikin al'umma suna da matsayi a cikin addini malamai su ne ke yi wa al'umma tarbiyya a kan ilimi shi na cikin surat ali imran sura ta uku ayata ta saba'in da tara da surat ma'ida sura ta biyar ayata ta arba'in da hudu inda allah ke nuna mana yadda malamai suke daga ciki yake cewa su malamai da ake magana akan tsarinsu da yanayinsu sai ka ce a ku dai kunu rabbaniyina walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusu sun suke al'umma tarbiya akan ilimi aka ce al'ulama rabbaniyun ay alladhina yu'allimuna an-nasa sudaral ilmi qabla kibariha masu koyar da ilimi mataki mataki bitadarruj mataki mataki kananan tafai zuwa manya waɗannan suna rabbaniyun suna mutane tarbiyya akan ilimi suna ilmantar da mutane sanin Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai su ne ke yi wa al'umma shugabanci matuƙar dai sun lizumci haƙuri da takawa ina cikin suratul bakara sura ta biyu a ta ɗari biyu da arba'in da bakwai Allah ta'ala ce wa qala lahum إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الله نعم bala هنا بام الأبال mu labari abin da ya faru da mutanen jalut lokacin da suka roƙi ko suka nemi talut ya roƙa masu Allah ya ba su wato suka roƙi annabinsu ya roƙa masu Allah ya ba su shugaba wanda zai jagorance su zuwa wajen yaƙi a je a gwabza da jaluta a yi maganin kafircinsa annabin nan da ya addu'a aka ba su umarnin ga wanda shine shugaba aka sa masa talut a matsayin shugabansu a matsayin sarkinsu a matsayin jagoransu mai mutanen suka ce yaya zalutu zai zama shugabanmu bayan mu muka fi cancanta da mu zama shugabanni muka fi cancanta mu zama sarakuna mu muka fi cancanta mai mulki kuma ma shi bai da kuɗi wallan yi tafi min ma. me yake da shi ko fisika ko asi bai da shi in ma yana shi ɗan ɗin ne ke da me annabin su yace? bisa yi hikayar da Allah ya mana ce masu yi inna Allah tafahu alaikum to ku sani ne Allah ya zaɓe shi a kanku wa hu basatan fil ilmi wal jismi ya ƙara mashi wadata da yalwa a cikin ilimi da kuma ƙarfi ilimi na cikin abin da aka bashi wanda zama ma'auni na shugabanci haka na Allah ta'ala ya ce a suratul sajda sura 32 ayata 24 waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun malaman tafsirin suka ce wannan ayar daga cikin sa akwai Sheikhul Islam bin Taymiya cewa wannan ayar balo balo tana nuna sun samu shugabanci da jagoranci ne a dalilin ilimi da tsoron Allah ilimi da hakuri a dalilin ilimi da hakuri saboda dama a ilimi shine yake ne to Allah ya ce lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu malamai masu ilimi na daga cikin ulul amr da Allah ya umarni ayi masu da'a suratul nisa sura ta hudu aya ta hamsin tara Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقل الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء farduhu ila Allah rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsan ta'wila qul al amr minkum malamai suka ce ulul amr sune shugabanni masu iko da malamai a cikin ilamul muwaqqi'in na ibn al-qayyim ya ce ai asali ma malaman ake nufi yace domin kuwa li'anna ta'atul umara tabaun li ta'atul ulama yi wa shugabanni biyayya na bi ne da yi wa malamai da'a domin idan abin da suka zo da shi na umarni ya sabawa abin da ilimi ya tabbatar to ba za a masa ba saboda haka wasu suka dage akan cewa ma malamai su ake nufi da ulul amri shugabanni shigowa kawai suka ciki wadanda suka ce a shugabanni ne malamai rakowa suka yi wadanda suka ce a dukansu ne kawai kowannen su shugaba ne layaka wannan sultani ne na ilimi wannan kuma sultani ne na hukunci alakulli halin malamai masu ilimi na daga cikin ulul amur da Allah ya ce aiwa da'a matukar ba su saba wa hukuncin Allah ba shi yasa Allah ya kawo kaidi fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila malamai su ne ahlul zikri da Allah ya umarni da a tambaye su ya zo cikin suratul nahl sura ta 16 aya ta 43 da suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ahlu dhikri masu ilimi masana in ku ba ku sani ba masu ilimi su ne Allah ya ce a koma gare su a lokacin da wani abu mai girma ya in wani lamari mai girma mai tada hankali mai tada jijiyar wuya ya auku a cikin al'umma to a kowa ma a komawa mai سورة النساء سورة هود آية 83 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاءوا به ولو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم to a nan fa ake kaka wato kaka kara dalili waɗanda suka ce wa ƙulil amri minkum can baya ana nufin shugabanni ne sai aka ce to a nan wa ake shugabanni ne ko malamai domin babu wani shugaba gaba daya a lokacin manzon Allah sa sama lokacin da aka saukar da wannan ayar al'umma ba ta da shugaba jagora sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai gashi kuma an ambace shi a kebe sannan sai aka ce wa ila ulil amri minhu sai suka ce ashe malamai ake ne suka ce ga ma dalila la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum su ake istinbatun ahkam sarakuna ne ko malamai malamai ne saboda haka suka ce ashe al'umara asalin su ma malamai ne su a wato al'ulama a wato a amr asalin asalinsu, malamai ne amma sarakuna al'umara da al'umara dakhiluna fil ismi kawai amma ba su ne asali ba ala kulli halin wannan sabani ne na malaman tafsiri ba kuma abin da muke so mu tattauna a nan bakin kawai dai tunda malaman sun shiga mu tsaya a haka malamai su ne waɗanda Allah ya gwama shaidar su da shaidar sa ba ga nan ba Ali Imran sura ta 3 aya 18 Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim ibnu abdul al-maliki rahimahullahu ta'ala yana bayyana cewa inda akwai wani na hudu inda akwai wani na hudu da Allah ya da shaidan shi to da zai faɗi inda akwai na hudu to babu shi Allah da kansa sai mala'ikunsa sai masu ilimi su uku ba na hudu inda akwai na hudu da Allah ya faɗi to tun da ba a faɗi wani ba ashe malamai asali su ne kadai Allah ya da shaidan su kan cewa shi shi kaɗai ne duk wani da ba malami ba koyi kawai zai yi da malamai ya shiga cikin shaidan in ya zama ɗalibin ilimi ta hanyar neman ilimi a littafi ya je a koya mai ko tambaya don ya san hukunci na dama ilimi ana samun shi ne ta hanyoyi biyu innamal ilm bi ko kuma riwaya da ta zo al-ilmu bi ka dauki littafi ka je ka koyo sai na biyu kuma inna ma shifa'ul ilm as-su'al tambaya maganin jahilci saboda haka hanyoyi biyu ne tal na neman ilimi ba na uku malamai su ne waɗanda idan aka bi hanyar su to za a kai ga samun shirya gashi nan cikin suratul maryam sura ta sha aya ta 43 Allah yana bamu labarin annabi Ibrahim abin da yake ga babansa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'ti fattabi'ni a'dika siratan sawiya ashe in aka bi malamai in dai al-ulama ar-rabbaniyun ne to ko shakka babu za a kama hanyar shari'a malamai su ne magada annabawa mun yi ishara da hadisin innal ulama'a warasatul anbiya'i hadisin abu dawud da at-tirmidhi malamai sune ne waɗanda ke tsoron Allah domin abinda Allah ya faɗi kenan a cikin suratul fatir sura 35 aya ta 28 inna ma yakhsha Allah min ibadihi suwane al-ulama malamai masu ilimi su ne ko suna daga cikin waɗanda Allah yake ɗaukaka darajarsu ga nan cikin suratul mujadala sura ta 58 aya ta 11 yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات ما لم يكن مثلا ما ilimi na daga cikin waɗanda Allah yake nufi da alkhairi ga yanan cikin bakara sura ta biyu a ta 269 yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata فقد أوتي خيرا كثيرا إجمال مرشد فقد أوتي خيرا كثيرا wanda aka ba shi ilimi hakika a wanda aka ba shi hikima alhikima huna bi ma'ana ilm a wajen mafi yawan malamai wanda da aka ba shi ilimi hakika an ba shi alkhairi mai yawa ga ma karin bayani cikin bukhari da muslim man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din ba karshen kenan ba in da Allah yana nufin ka da alkhairi sai fahimtar da kai addini malamai su ne suka fi kowa hasken fuska a ranar kiyama kuma su ne mafi ɗaukakar mutane a nan duniya saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a gare su ga nan cikin musnadin Imam Ahmad da sunan na Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah nadarallahu mri'an sami'a maqalati fa ballagaha Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji magana ta ya isar da ita waye ya isa ya isar da magana manzon Allah ba su wanda ya sani ba domin ko fadidu shayi la yuqi sai ka sani ne zaka sanar ka ga malantan anan mataki ne irin ta su malan awwal daban babba irin ta su wani da wani mataki na biyu akwai mataki na ɗalibai ɗan molo kamata akwai na ƙannina wanda na tabbatar na ɗanɗara musu to kaga mataki mataki ne in dai ka shiga cikin masu isar da sakon banzan Allah to insha Allah wannan addu'a ta shafe ka Allah ya samu cikin ta Allah madaukaki ya wa masu ilimi komai don su nema musu gafaran Allah kuma su yi musu addu'a ba ka yi nan cikin hadisin da Abu ya ala rawaito ba sahibul ilmi yastaghfir lahu kullu shay'in hatta al fil bahr mai ilimi kuma yana nema mushi gafaran Allah hatta kifi da ke cikin teku kowa komai yana nema mushi gafaran Allah duk waɗanda hadisan da muke kawo muku insha Allah dukkan su ingantattu ne ba kwara ɗaya da ban bi diddigi na tabbatar da ingancinsa ba saboda haka ku ɗauke shi kai tsaye insha Allah mafi karanci a ce hadisi ne bisa abin da malamai masana suka tabbatar ne kuma na ciro na rarako daga inda suka rubuta malamai su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasici game da su wasiya yayi game da su na musamman ma yake ce sayatikum aqwamu يطلبون العلم فإذا رأيتموه فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلوه أبدا النبي يتكلم waɗansu mutane za su zo maku suna masu neman ilimi idan sun zo kun gansu ku ce musu maraba lale marhabin da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasiya a kalamarinsu kuma ku gamsar da su ku wadatar da su har ma shi mai ruwaya ya ce na cewa alhakam to mai ma'anar a wadatar da su ya ce abinda ake nufi allimuhum ku koya musu ku karantar da su ku ilmantar da su a shekenan malamai masha Allah masu ilimi masha Allah ku ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya bar wasici game da ku yana da rabe-rabe ba wai kawai ilimi guda ɗaya ne ko kashi ɗaya ba ilimi ya kasu gida biyu ilimin shari'a da ilimin sana'a wannan shine rabe mafi kyawu wanda Allah ya sa na karanta e tabbas abu hamid al gazali a cikin iya ulumiddin dinsa ya kasa ilimi a bisa ma'aunai guda uku to amma yadda ya kasa din bai kai saukin yadda a doktor yusuf ibn abdullah al-karbawi ya karkasa ba a littafinsa a rasul wal ilm wanda wannan na dauko anan cewa ilimi aka su gida biyu ilimin shari'a da ilimin sana'a neman ilimin shari'a domin yin abin da Allah ya ɗora wa kowa akan kansa to wajibi ne akan kowa domin Allah ta'ala a suratun nahl sura ta sha shida aya ta arba'in da uku da suratun anbiya sura ta ashirin da ɗaya aya ta bakwai ya ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu ashe kenan neman ilimi wajibi na fas'alu umarni ne wal amru lil wujub tunda ba wata karina da ta kauda wannan umarnin daga abin da take nufi kuma cikin suratu muhammad sura ta arba'in da bakwai aya ta goma sha tara Allah ta'ala ce fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam umarni ne kasani sani umarni ne wal amru lil bisa wannan ayoyin malamai suka ce neman ilimi wanda za ka yi amfani da shi a kan kanka don bautatawa Allah ka yi abin da Allah ya umarce ka kai a kanka kai kadai to wannan wajibi ne dole ne ba maganin sauki a kan shi dama kuma gashi at-tabarani da al-khatib al-baghdadi surwaci hadisi wanda malaman hadisi suka tabbatar da mafi karancinsa hadisi ne hasanun in ban manta ba shekul albani a cikin sahihul jami ya ce hadisi ne sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi a wata riwayar talabul ilmi faridatun ala kulli neman ilimi farilla ce akan kowane musulmi a wata ruwayar akan kowane mumini namiji ko mace kenan amma ruwayar ta zo da ƙari ala kulli muslimin wa muslimatin to wannan ruwayar ƙarin wa muslimatin bai inganta ba ala kulli muslimin kadai ne muslim ko yana iya zama namiji yana iya zama mace ko wanne babu matsala da haka neman ilimi wanda za a bauta wa Allah a kubuta daga zargi na rashin bin Allah cikin abin da umarni da shi akan kowa bisa ɗaiɗaikuku to wannan wajibi ne a neme shi idan kuwa wannan abu da aka wajabta na kowa da kowa ne ma'ana abu ne da ya shafi al'umma an ce ta yi wannan abin ta yadda idan wasu suka yi sun ɗauke ma wasu to neman wannan ilimin wajibi ne akan al'umman gaba daya in aka samu mutum ɗaya biyu uku sun iya sun ɗauke wa sauran Matuƙar adadin waɗanda suka iya sun wadatar da wannan al'umma ɗin in ko yawan su bai kai wannan yawan buƙatar ba to har yanzu ba su kuɓuta daga laifi ba amma in dai suna da adadi wanda ya kai ya wadatar da al'ummar to shi ke wannan ita ce magana da ta tabbata a littafan malamai matabbata a ilimi irin su ibn Abdulbar a cikin jami'u bayanin ilimi wa fadli da al'imamun nawawi a cikin almajmu sharhin da yawa al-muhazzab da shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa duk sun tabbatar da wannan mawkifin cewa ilimin da yake zai taimaka ko zai ba da dama a aikata wajibin da aka wa al'umma dukanta to wannan ilimi ne da yake neman sa wajibi ne akan al'umma gaba ɗaya irin wasu suka iya sun wa sauran kamar yanzu ilimin da bangare ai ba kowa da kowa ne zama dole iya ba ko ko dole kowa sai iya ilmul fara'id ilmul la mafila lahu in ji wani ko ilimi ne da babu kamar shi saboda wahala shi ake cewa ko dan saboda yadda yake shige-shige da fice-fice ta da cewa wanda Allah ya yi masa muwafaka zai tsinci ilimin rabon gado abu da yake mai sauƙi min ashal ashai to amma na sani ko yanzu misali a Nigeria an yi lokaci da wayauna na taso na ga mutum zai karanta littafin risala ko kuma littafin ma'iziya yana zuwa babi na tara ne ko ko na goma na goma ina jin shi na rabon gado sai a tsallake babin a koma babi na sha ɗaya wanda ke magana a kan ladubba in ya zo karanta risala yana zuwa babin rabon gado sai a wayi gari ya tsallake malamin malamin ba shawara a tsallake domin fakiru shai ila yuɗi a waɗansu ƙananan wuraren karatu kenan nake nufi ba ba inda manyan malamai suke ba to a wajen manyan malamai kuma sai ga mutum shi ke gudu ran da ya kera ban gado in ba ya sa'a ba wani sai bayan shekara ɗaya zai dawo in kuma ya dawo zai ce to malam zan dan maimaita ne daga baya kai dai a kawo gado don ba zai iya ba musamman aka je wurin rabon gado ana fitar da yadda rabon yake ana lissafin nan wanda ake amfani da shi ta hanyar hisabi na abajada da ake ada abajada a waza mana da sauransu in an zo abadada hawaza habaya kalaman in an zo ana wannan tadakuli tabayuni tamasuli da tawafuki ba haka ake ba sai ka ji an ce babdun ja'dakun daudakun ba'ayun an shigar da takwas cikin an shigar da biyu cikin biyar sai ya zama ba'ayun ka samu goma ko ka ji an ce ja'dakun in an samu mai gadan da sai an kai an raba gida ashirin da hudu ga mai gadon ɗaya bisa hudu ga mai gadon ɗaya bisa shida sai ka ji an ce ya adakun duk da aka mai koyi rabar gado da haka to amma ko da ke a lokacin dama muna karatun boko saboda haka ne duk lokacin da aka yi ja adakun da daudakun na iya amma sai in koma hcf da lcf na lissafi nan da nan sai in haɗa kawai shi kenan sai zama na kowa fahimta cikin sauki da an ɗan karami saboda na ɗan yin samun boko to amma akwai da dama waɗanda za ka ga ba sa san shi to amma abin nufi kullum ne ake mutuwa ai ba kullum ake rasuwa ba kullum ake da bangado ai ba kullum bai saboda haka idan aka samu wasu ɗaiɗaiku sun iya sun wadatar da al'umma kawai abin da nake nufi kenan haka kuma ilimin sana'a da ilimin kimiyya ilimin fasaha da sauran nau'o'in ilimin rayuwa wajibi ne akan al'umma ta samar da wakilci gwargwadon yadda wakilcin ake ganin zai wadatar idan kasar nan ta niger tana bukatar likitoci guda dubu biyu ne in aka samu likitoci guda dubu daya ba a sauke wajibi ba ana nan da laifi sai ran da aka samu likita dubu biyu idan ana neman injiniya injiniya muhandis ana neman guda dubu ɗaya ne in an samu ɗari tara ba a gama sauke nauyi ba sai an ciko dubu ɗayan nan dan wannan ne kadai zai sa al'ummar kasar Nijar su dogara da kansu su zamanto sun tsaya da kafafunsu wannan ita ce ka'ida kamar yadda malamai suka ce suka ce wajibi ne ilimin sana'a da al'umma gaba daya gwargwadon bukatar take da shi na wakilci suka ce domin ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin suratul anfal sura ta 8 aya ta 60 wa iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa tun da Allah ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa suka ce alquwa duk abinda ake bukata a kalubalance su abinda ake bukata a fuskanci kalubalen su yana cikin alquwa suka ce don haka dole a samu wai yace fata wani duk malamai a wannan zamani ku karanta littafin a wato at tafsir fi talab al-ilmi na ɗaya daga cikin malaman wannan zamani mashahuri a wajen rubutu amma ko ba a san shi sosai ba a shek muhammad umar basmul ya yi bayani kwarai akan wannan matsalar yadda ya kamata sa'annan bayan shi lokacin da shekul usaimin ya rubuta littafinsa kitabul ilm shi ma a ciki ya rakka da wannan matsalar ya tabbatar da cewa dole al'umma ta samu wakilci a dukkan bangarori na rayuwa gwargwadon bukatar al'ummar kuma ko ba komai in dai Allah ya ce wa iddu lahum masafatu min quwwa wa min ribatil khayr in aka waye gari a yau sanin yadda ake yin bom ne sanin yadda ake nukiliya ne sanin yadda ake gine-gine ne sanin yadda ake zuwa sararin samaniya ne shine kowace ta dace da zamani to ai ma la yakimul wajibu illa bihi menene kowa wajib saboda haka dole a tashi a neman wannan ilimin gwargwadon yadda al'umma take bukata Ku yadda da wannan ko kuna da ja kun yi shiru kun yadda kun sallama wa malaman nan shi yasa ma al-qudayy ibn iyad rahimahullahu ta'ala yake kullu amalin kana alayka fardan fa talabu ilmihi fardun yakun al-amal bihi alayka farban fa laysa talabu ilmihi alayka biwajibin kun ja karatu da matsala ko duk aikin da ya zama wajibi a kanka to neman ilimin sa wajibi ne duk aikin da ba wajibi ne a kanka ba to neman ilimin sa ba wajibi ba ne yanwa masu girma ilimi na da matukar muhimmanci a rayuwar musulmi yana da matukar muhimmanci a rayuwa da ci gaban al'umma hasali ma a duniya a yau gaba daya da ilimi ne ake auna ci gaba ilimi shine ma'aunin ci gaba da haka ilimi yana da muhimmanci kwarai za mu gane muhimmancin ilimi ta hanyoyin nan da zan ambata mana hanya ta farko da ilimi ne ake tabbatar da tsantsar bauta ga Allah ba iya bautawa Allah jahilci ko zai yi bai wa wallahi bai wa da ilimi ne ake tabbatar da tsantsan bauta ga Allah na biyu ba iya sanin halas da haram sai ta hanyar ilimi ko zai a gane bambancin halal da haram ba ilimi zai yi bai na uku ba iya sanin abin da musulunci yake banta da shi da falalar musulunci da matsayin musulunci da wayewa ta musulunci hadara al-islamiyya sai ta hanyar ilimi kun yadda na hudu ba za a iya tunkaran kalubale da barazana da ke fuskantar al'umma ba wallahi sai ta ilimi ga aqaid munharifa ko manahij munharifa ga aqaid batila aqidoji munana da yadda mutane ke fahimta addini bisa kuskure ta ya za a iya kalubalantar wannan ba zai yi zai yi algazul fikri yaƙi da tunaninmu yaƙi da tunanin musulmi da abokan gaba abokan adawar musulunci ke yi makiya addinin Allah suke amfani da hanyoyi na siyaƙi tunaninmu ta wata hanya za a gano ba ta ilimi ba ne koma bayan musulmi a fagen ilimi da tattalin arziki da gudanarwar mulki ta yaya za a magance da surutu ne da ƙarfi ne da wace hanya za a magance da ilimi saboda haka da ilimi ne za a iya tunkaran ƙalubale da ke fuskantar al'umma da ilimi ne kadai za a iya wa musulminci da musulmi kyakkyawan kulci a kowane bangare na rayuwa ba ka da ilimi a fanni kaza ka je ka rubuci mutane ba ka da ilimi a bangare kaza wani wakilci za ka yi kana yi wakilcin al'umma ne kan kana da ilimi ka wakilci al'umma a bangaren da ya kamata ka wakilce ta domin an shi ilimi jari ne haka ne ko ba ka ba ilimi gishirin zaman duniya ne haka ne ko ba ka ba ilimi guziri ne haka ne ko ba ka ba ai ga ma ɗaya daga cikin manyan maluma magabata mus'ab ibn zubair ya ce wa ɗansa wata rana ta allamin ilma fa in yakun laka malun kana laka tamalan wa in lam yakun laka malun kana laka malan kun ji ba kun ji abinda mus'ab dan Zubairu ya ce wa ɗansa Ta allamin ilma ka koyi ilimi fa in yakun laka malun in kana da dukiya ka zo ka koyi ilimi ya kana laka jamalan ilimin nan sai zama ka ado wayan nan ya kulla kamalun in ko ba ka da dukiya kai talaka ne amma ka koyi ilimi kana laka malan wannan ilimin sai zo maka dukiya abdulmalik ibn marwan ya ce wa ɗansa ta'allamul ilma fa in kuntum ya ce ma yayan shi da yawa ta'allamul ilma fa in kuntum sadatan faktum wa in kuntum wasatan suttum wa in kuntum saukatan ishtum abin da ke musu ya ce musu ku koyi ilimi ya ku yaya na ku je ku nemi ilimi domin in kun zama shugabanni to za ku fi sauran shugabanni saboda kuna da ilimi idan kun zama yan tsaka tsaki ku ba ku ne prime minister ba ba ku ne shugaban kasa ba amma ministoci ne a memba memba ne na parliament to sai ya zama kun jagoranci waɗannan ministocin duka idan kuma kun zama yan kasa ne yan kubi ne dan wanda suke ya ku bayi ne to kuma za ku iya rayuwa ko mulkunci sai ku iya rayuwa an taba ganin wani ya mutu bayan da ilimi haka nan ya mutu ba wai mutuwa irin ta lokacin shi yayi ba mutuwa saboda wahala zai yi zai yi domin in wannan hanyar ba ta yi wancan hanyar za ta yi ko da ko bai sami irin yadda yake so ba dai zai iya rayuwa domin abin da yake da shi jari ne da ba a samun irinsa yana daga abin da ke nuna muhimmancin ilimi a rayuwa cewa ba a iya bin umarni wato ana bin umarnin Allah ne an koyi ilimi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ta'ala ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun mun yi wannan ishara sau biyu ma a baya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin a wata riwayar talabul ilmi faridatun ala kulli mu'minin kaga ba za ka ce ka bi wannan umarnin ba sai ka samu ilimi to na ilimin za a fara nema a nan muna magana a kan ilimi na shari'a wanne za a fara nema malamai sun yi saɓani game da ilimin da ya kamata a fara nema waɗansu suka ce ilimin tauhidi za a fara nema sannan a koyi yadda za a bautawa Allah waɗansu suka ce ina in an zo koyar da ilimi a fara koyar da alkur'ani kai tsaye da hadisi da maganganun malamai musamman ma maganganun sahabbai da tabi'ai wadanda suka ce abin ya girma a fara da littafin cikin to amma ni sai na ce a hada duka shi da ni kowanne dan kaɗan kaɗan dan mitsitsi mitsitsi ana yi ai wancan ai wannan kamar yadda ake dai a madaris a makarantun islamiyya ana ɗan darasin cikin ana dan na tauhidi akwai na abidi akwai na luga na larabci akwai na imla'i akwai haka haka a haɗa kaɗan kaɗan ya bi musamman in an dubi shigul da al'umma ke ciki yanzu in aka ce sai an yi qur'ani an kure a komawa hadisi akwai a komawa fikiwa akwai kafin a kure ilimin to ilimin ya kure mutum ba yanzu hasali ma ina malaman da yawa yan kaɗan ne sannan yan kaɗan ɗin kuma da yawan suna da abubuwa da suka shagaltar da su da yawa na rayuwa ba ma su da lokacin karantarwa su kaɗan ne ke karantarwa to amma mu koma mu duba ɓangaren fikihu ɗin nan malamai sun ce mutum ya koyi fikihu ta hanyar mazhaba guda ɗaya ba dole ba ne amma in mutum yana so ya koyan ta hanyar mazhaba ɗaya to lallai ya kiyaye abubuwa guda uku abu na farko ya san cewa bin mazhaba da yin fice wajen neman ilimi karkashin mazhaba daya ba wajibi bane sai kaga dama ba wajibi bane sai dai hanya ce mai sauki ta neman ilimi ta iya mazhaba daya ka fahimci yadda malamai suka yi sabani a masail dinta bayan ka dan san kananan mutum da shiru ka shiga mutawalat sannan ka koma ka fahimci wato a saɓani da aka yi a kawal a cikin mazhaba daga nan ka tsallaka zuwa wata mazhaba sannan sai ka zo ka san fiqhul bukhari wannan ya fi ba da ilimi ya abin da ya ba da dama a samu fiqhu sosai fiye da ka haɗa kai ta gamadi ka haɗa wancan kana gamin gambiza sai ka sa gane wanne zaka yi to amma dai ka sani mutum ya waye ko ya kware a ilimi na fiqhu mazhaba ɗaya tal to wannan ba wanda ya dora mishi wajibci na biyu mutum kada ya ta'assubanci sharaɗi ne na koyon fiƙi kar ka zama ta'assub wanda yake ya kananabe ya kame ya mamaye tunaninsa akan in ba fahimtar mazhaba kaza ba ba zan bi ba to wannan in kai haka to kai kuskure dole ka dauka ba ta ta'assubanci yan uwa ba sai da mazhaba da take da kyau ba kama a ce hanafiya malikiya shafi'iya ambaliya, a'a. hatta yadda ake ta'assub yanzu akan malamai sai mai ce in ba albani ya faɗi ba ba zan bi ba ko kuma in ba al-usaimin ya ce ba ba zan bi ba sai muka ce maka to shi albanin ya ce bai yadda da usaimin ba ne ko bai karɓan wani abu da gare shi ko shi usaimin ya ce ma bai da albanin ba ne ku karanta littafin fatawa kibarul ulama na shak Ahmad Ramadan Al-Jazairi ku ga yadda ya kawo shahada shaida da malamai suka yi wa junansu ya kawo shaida da shekul albani ya mu malaman an tambayi shekul albani wai a duniya yanzu kuwa akwai malamai manya sai ce tsakani da allah malamai sun yi karanci dan kaɗan ne inda manyan malamai ne ya ce amma daga cikin manyan malaman da suka yi saura akwai babban malamin nan ibn bas da babban malamin na al ku ji shaidar da ya masu aka tambayi shekul usaimin mai za ka ce game da malam muhammad din albani ya ce ba mu san komai game da shi ba sai alkhairi mun karanta littafansa mun daina da aƙida ta magabata manhaji na salaf ya san ilimin hadisi ta ga sun wa su shaida ta alkhairi kai kuma kana dan tukururu a garin yamai ko a garin dogara kauyen ka ce baka yadda da fatawan malama ba sai na malama ne ba ga maka ka ga mata asubanci ba sai ta asubanci ta na mazhabar fiqh kaza ba in kai ta asubanci da malami kaza kace sai wane ba ruwanka da su wane ka samu matsala وكانت littafin القول المفيد في الاجتهاد والتقليد da kuma littafin adabul salaf na al-Imam Shaukani haka nan ku karanta littafin Muhammad Eid Abbasi mai suna bid'atu ta'assubul mazhabi littafi ne da kafin ka samu kamar su zai wahala a wannan zamani bid'atu ta'assubul mazhabi neman ilimi yana da rajibba larabi na farko na neman ilimi shine ikhlasi tsarkake zuciya ikhlasi wajen neman ilimi na da ma'aunai akwai abin da za ka yi mu gane akwai alamar ikhlasi tare da kai kamar yadda babban malamin nan na wannan zamanin koyayye da ba a san sosai ba amma ya rasa Allah cikin shi babban malamin nan a doktor bakar ibn abdullah abu zai za ka iske da yawa ɗaliban ilimi ba su shi ba ina da littattafai masu yawa malami ne ƙwararre gwani marubucin gaske akwai ɗan littafin su wanda kowane ɗalibin ilimi lalura ne zai karanta littafin nan hiliyar ɗalibin ilimi da wuya ka samu kamar wannan littafin in dai wajen sanin ya za ka yi ilimi malami ne ku karanta littafin tafsiru du'a ku ga yadda ake wasa da kalmomin larabci shekul albani a cikin jilbabin mar'atul muslima sai da ya yi bakar abu zai shekul albani a cikin sa ar-raddul muslim da yayi akan su da malaman saudi akan niqabi sai da yayi bakar abu zaid dan auna maka bakar ya isa a cikin malaman ya ce ga alamomin da za a gane kai ka gane ma da kanka akwai ikhlasi wajen neman iliminka alama ta farko in aka ga ka sanci shagaltuwa da ilimin da yake zai fa'idantar da fardul kifaya ne kamar da himma akan fardul ain to alama ce ta kana da ikhlasi amma in ka koma ka shagaltu da abin da yake fardul kifaya ne kai watsi da fardul ain alama ce ta baka da ikhlasi a gaban ilimin ka idan aka kana da gaggawa wajen ba da fatawa haza halalun wa haza haram at-tasarru ila al-fatwa والتصدي له قبل التأخل فعلامة تتباكى بإخلاص وذنب علمك gaggawan ba da fatawa idan aka ga kana da san jayayya tun da a jayayya da kai a gwabza a buga a kwama a kara jayayya dai kawai alama ce ta babu ikhlasi cikin al'amarinka idan aka ga kana kutsawa cikin abin da ake kira algara'im kai dai ka samo sabon abu da mutane ba san shi ba kai dai ka nemo abin da kowa bai san shi ba ka buga bom ka fasa a tubuliyat in ji bakar abubai alama ce ta ka tuhumi ikhlasinka idan aka wayi gari kana kallon banza ga waɗanda suka saba maka a ilimi kana masa kallon biyu awon saboda basu fahimci matsala kaza ba ko basu ɗauki kazan a fahimta kaza ba kana masa kallon biyu awon kallon naira nawa dala biyu ba su uku a kara ma da gyara to ran da kake wa waɗanda suka saba ma a fahimta ba sabawa na sarrai ba sabawa na yanayi ran da ka bi haka alama ce ta baka da ikhlasi to kun ji ma'auna da haka ladabi na farko shine ikhlasi ladabi na biyu na neman ilimi shine mayar da himma da tsayar da tunani wuri ɗaya wajen neman ilimi da haƙuri da kaɗan don neman ilimi akwai talauci a cikinsa wallahi akwai talauci sai ka haƙura da dauriya sai ka yi daure wallahi in ba haka ba za ka iya ba wallahi ga malaman mu nan su mala awwal su ne yayin mu ko da dole mu a izala ga su wahalan da suka sha Allah kadai san irinta to ko mu yan baya baya yan kuci ku bani baya baya na taɓa takawa ga waɗanda suka san garin kano a cikin ku suka san inda ake kira koke wajen gidajen alasawa na taka da kafata har zuwa maiduguri road tafiyar kusan awa ɗaya ina azumi lokacin ina koyi littafin shatubiya na qira'atul qira'atul sab wajen gwani ya shekara goma da wuce da ba da kafa in yi tafiyan kilo mita biyar goma da kafa ta ban san iyaka ba a rayuwata don ko keke ba ni da wannan ba mu yan baya baya kenan su malanka subhanallah Allah zai saka musu da alkhairinsa la shi ka daure malam ka sha talauci ka sha wuya gashi nan addu'a ta neman ilimi mai amfani ilimi mai alkhairi ilimi mai albarka da kuma nisantan sabo domin kuwa ina jin imamu malik ne ko ya ce wa imamu shafi'i na ga allah ya sa haske cikin iliminka kar ka ɓata wannan ilimin da sabon allah shi yasa shi kansa imamu shafi'i kamar da ake dangata wannan sayin a bayat gare shi ko yake cewa shakatu ila waki'i su a ahibbi fa da la tarkil ma'asi sai ka ne tsanci sabon Allah sannan da aiki da ilimin domin wanda ya ilimi bai aiki da shi ba to Allah ya siffanta shi ya kamanta ya jaki da ke dauke da kayan littafai wanda ya ilimi bai aiki da shi ba Allah ya siffanta shi ya kamanta shi da kare wanda bai san kimar kansa ba wanda ya ilimi bai aiki da shi ba Allah ya siffanta shi ya kamanta yi da jahili da bai san matsayinsa ba wanda ya ilimi da ya aiki da shi ba Maza Allah sallallahu alaihi ya kamanta shi da fitilla da ke haska wa mutane tana kona kanta me ya kyawo a cikinsa ba wanda ya ilimi da ya aiki da shi ba Allah ya kamanta shi da mahaukaci mara hankali ta'murun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutluna kitaba afala ne taqilun واتل عليهم نبأ الذي اتنا واياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله من الله شيء كمثل الكلب إن تعمل عليه الهف أو تتركه الارض كاد بالله لا شكاك عليه وكريم مثل الذين هم من التوراة ثم لم يعملوها كمثل الهمار كمثل الهمي يعمل أسفارا ko ba ruwa ce cuta an kawo kamar zan yi ni ko kuna jayayya ne to shi ke don haka ladabi na biyu na neman ilimi mayar da himma da tsaye da tunani wuri da da haƙuri da ɗan kaɗan da dauriya da addu'a da nisanta sabon Allah da kuma aiki da ilimi ladabi na uku ƙanƙan da kai ga malamai sai ka yi tawali'u ɗan uwa in dai kana neman ilimi sai ka yi tawali'u amma ka fasa kai kamar maciji kana ɗagawa a gaban malamai wai wata kila dan yanzu kila ka dan samu dama kana iya nazari a littafi da yabi nasu bayan su ne asalinka su ne tushenka ina za ka samu ilimi kai ko ka samu ba zai albarka ba na hudu tsara haƙoƙin malami a tsara haƙoƙin malamai ta hanyar ɓoye sirrin su, rashin yin gulma da su rashin shiga wajensu ba da izini ba da kuma ka tabbatar da kana ba malami lokacin hutu kar ka makale ka ce kai kullum kai kana son sai ya baka lokacinsa kai awa ne ladabi na biyar yin ado da ladubban zaman majalis ka je ka zauna cikin natsuwa ka zamanto mai ladabi al'imamu malik duk tarihi ya nuna mana irin yadda yake ladabi a gaban malamin sarabe a rabi'a da kuma yadda yake ladabi in ya zauna hatta ma yana malamin wajen karantarwa ladabi na shida ladabin tambaya kiyaye ladubba na tambaya ba tambaya na iskili ba ba tambaya ta kura ba ba tambaya ta ta'annuti ba ba tambaya dan aji malar zai ce ba kuma kar kai tambayar da ba ta da amfani gare ka a yau da gobe dan kai tambaya cikin abin da yake ya shiga abin da ake ce masa ilmun layan fa'u wa jahalun la yadurru to bai kamata ka tambaya kansa ba haka nan karka shiga cikin yan araitiyun Allah ya ta malam to me kake gani inda ba zai kasance ka bari abin ya kasance mana man yasta'dala shay'an qabla awanihi uqiba bi hurmanihi wata rana al-Usaimin kamar na karanta a littafi yana tafiya sai wani ɗalibin shi ya maza kusa da shi an karɓa kallon tambaya da ke sai mai tambaya akan wani abu sai al-Usaimin ya tambaye shi abin ya faru ne sai ce a wai Allah ta malam wai muqaddara da zai faru sai kamar in ya faru sai tambaya irin wannan ya faru da Abu Musa al-Ash'ari wani ya tambaye shi sahabin manzon Allah sai abu musa ya ce masa abin wai ya faru ne yake a wai nan gaba da zai faru shi to ka bari mana ki suna kake ma ka bari abin ya faru da sai kai tambaya amma za ka ɗalibi ya je wanda majalisin ya tambaya an ba shi amsa sace tafi karatun malam wane ya tambaya tambaya iri ɗaya dan ya ji wai malam da wane da malam wane suna da sabani inda malam wane zai karanto wani abu sabanin na wancan saboda ai littafan na da yawa fahimtar kuma iri iri ce sai ce to Allah da mutum malam ne zaka ce domin wani malami shi da aka bai tambaya ga abin da yake ka dubi ne shi kenan zai haɗa fitina a cikin al'umma ya shiga cikin ɗan falon zagu. yana nema a san zagaya tsakanin malamai ya ɓanna ga babu a cikin nan da na bakwai kenan ko bin sannu sannu wajen neman ilimi bin sannu sannu wajen neman ilimi al'ilmu bitadarruj mataki mataki wannan na daga cikin musibar ɗalibai a yau ɗan wana ga abin da mutum ya kamata ya koya sai je tsallake mutumin da bai yi harba wannan nauyi ba ya je na karanta bulugul maram da yawan zalla akan ba ya je na karanta bukhari to me zai koya kaga dalibi ya san littafi yana rike da shi kato to motsa ko harba wannan nauyi bai taɓa karanta a duniya ba to me zai koya a motsa bai yi alari ba bai yi ishmawi ba bai yi ziya ko sala ba ka gan shi da littafin muktasar a hannu ko alkawani mai fiqhiyya ko bidatul mushtadi wani hayatul muktasar to me zai koya bai littafin azurumiya ba bai littafin munhafin irabi ba bai littafin lafiyatul af'ali ba bai littafin kabarun nada ba sai ka bace da littafin alfiyatul alfiyatul bin malik da masharif kaga mutum mutum hadisi na karanta ga manzuma na bai kuniya ga nukhbatul fikr na ibn hajar ga kananan littafai irin su al-muqiba bai karanta ba sai ka tsince shi yana karanta alfiya ta hadisi na asiyobi eh, ko kuma na iraki to me zai koya a ciki to wannan babbar fitina ce a cikin al'umma wallahi babbar fitina ce inda ana son ilimi sai an bi mataki mataki al'ilmu ta tadarruji sai da dabi na tara ko na takwas rashin dogaro da littafi ba tare da malami ba mutum malami malamin kansa zai ɗauki littafi ya karanta don ya je kulliya ya iya larabci zai iya koya zai iya karanta ya ɗan fahimci wani abu istilahat ɗin ko mustalahat ɗin bai san su ba ba zai je koya wani ban malami ba ya zama kutubi suhufi ko kutubi sahafi kutubi sahafi to ta ina za ka samu ilimi ta haka bai yiwa ladabi na tara rashin koyan karatu daga wanda bai kware ba sai an nemi ilimi wajen wanda ya kware ake samun kwarewa in kana neman littafan fikihu wani an ce fakihi ne ya koya je ka koya wurin su zaka iya in kana neman hadisi malam wani Allah ya bashi ilimin hadisi je koya za ka iya daga ƙarshe yan uwa ina so in rufe da waɗansu 'yan maganganu da wasu daga cikin magabata suka yi dangane da ilimi domin ya zama tunatarwa gare mu kuma abin da za mu kunsa mu tafi shi zan fara da maganar da aka danganta wa mu'azu dan jabal sai dai bai tsautsaye na gani an ce wannan maganar ta akwai intibai amma magana ce mai daɗi ce sa nake so in kawo ta amma ina itirafi da cewa na karanta malamai da dama sun ce wannan asarin yana da matsala a isnadinsa ta da cewa shekul isma bin tamiya ya kawo a cikin majmu'ul fatawa mu'azu dan jabal ne wanda manzon Allah ya wa shaida babba Yake a ranar kiyama in malamai sun tsaya a gaban Allah mu'azi yana gabansu da taka ɗaya saboda ilimi saboda malinta to ga abin da ya faɗi game da ilimi mu'azi ya ce ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khashya wa talabahu ibada wa mudarasatahu tasbihun wal ba'sa anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqa وفضله لأهله قربا وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتفى آثارهم وترمق أفعالهم ma'azukin ya ce ku nemi ilimi domin neman ilimi don Allah tsoron Allah alama ce tsoron Allah neman ilimi ibada ce koyar da ilimi tasbihi ne bincike a kan ilimi jihadi ne ilimantar da wanda bayi da shi sadaka ne yan musanyan fahimta tsakanin kai da malamai yan uwanka ibada ce ilimi Shi ne mai ɗebe kewa a lokacin da ke kai kadai aboki ne a lokacin da ka ware ka keɓe dalili ne a lokacin da kake cikin farin ciki mataimaki ne a lokacin da kake cikin kwanci wakili ne ko waziri ne gare ka a cikin abokai da sa'o'inka shi makusanci ne a lokacin da kake nesa da gida kayi tafiya kana da shi ilimi hanya ce ko kuma shi ne fitillar da ke haska mutum hanyar aljanna Allah yana ɗaga waɗansu mutane da ilimi ya sa su zamanto shugabanni jagorori cikin alkhairi su zamanto abin koyi da su su zamanto su ne masu jagorancin mutane cikin alkhairi ana bin gurabansu ana ƙoƙarin koyi da ayyukansu wannan shi ne ilimi ibn al-qayyim al-jawziya shi kuma yace abdal maktasabat maktasabathu an-nufus وحصلته القلوب ونال به الأب الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان ما في بيجن أبين بزوجيا وزكاتا زاد صور ورطة ما في أبين دا زكاتا وانت رايوكا أما كتير نفوس يوم رايوكا ما في بيجن أبين دا زكاتا زاد سامو ما في جرمن أبين دا باوا زي سامو توكاكا دشي أدونيا دلائرة shine ilimi da kuma imani al-imam al-mawardi shi kuma yana cewa al-ilmu ashrafu ma rajiba fihi ar-rajib wa afdalu ma talaba wajadda fihi at-talib wa anfa ما كسبه واقتناه الكاسب لأن شرفه يضمر على صاحبه وفضله ينمي عند طالبه yace ilimi shine mafi cikin abinda mai kwaɗayi zai kwaɗayi cikinsa shi ne mafi falalan abinda mai nema zai nema ya kuma yi ƙoƙari wajen nemansa shi ne mafi amfanin abinda mai neman sana'a da tsorori zai nema don ya tattara domin falalan ilimi ɗaukakan ilimi na tabbatuwa na yalwatuwa na bayyana akan bishi falalan ilimin yana daɗuwa zuwa ga wanda yake da shi sai magana ta ƙarshe maganar al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunat wal jama'a yana cewa annasu ahwaju ila al-ilmi min hum at-ta'ami wash-sharabi لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت yace ilimi wato mutane sun fi bukatar ilimi fiye da yadda suke bukatar abinci da abin sha domin abinci da abin sha ana bukatar sa ne sau ɗaya ko sau biyu a cikin yini ilimi kuwa a kowane lokaci ana bukatar sa wannan ita ce magana da al'imamu ahmad bin hanbal ya faɗi kuma da wannan maganar nake so in rufe insha Allah tuna yan uwa ilimi babu kamar sa babu abin da irin sa ba abin da za mu nema mu ɗaukaka mu samu amfani a duniya da lahira kamar ilimi sai dai mu kiyaye dubban shari'a da muka ambata wajen neman ilimi mu kuma sani ilimin nan ya karkasu akwai wanda neman sa a gare mu tilas ne wajibi kowannen mu akwai wanda yake neman sa kuma wajibi ne akan al'umma gaba daya idan wasu suka iya sun dauki ma wasu akwai ilimin sana'a shi kuma wajibi ne ilimin sana'a da fannoni da ɓangarori na rayuwa mu samu wakilcin al'umma gwargwadon bukatar da muke da a cikinmu idan mun yi wannan muka kiyaye ladubban da muka ambata insha Allahul azim ilimi zai zama amfani gare mu a wannan rayuwar duniya ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa ya mana gamtakatar wajen neman ilimi da aiki da shi Allah ya ƙara yi mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa abinda muke karantawa ko muke koyo na ilimi ya zama hujja gare mu ba hujja a mu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh